والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما yadda muka أيوم a yau muna a cikin wannan littafin a darasi na arba'in da biyar a babin da yake magana dangane da hukunce-hukuncen aure a musulunci malai ya ci gaba da cewa wa man tallaka imra'atahu salatan duk wanda ya sake matarsa sake uku lam tahilla lahu bi milki yaminin to ba ta halatta gare ki da ainihin mallaka bi milkin wato ba za ta halatta gare shi ba koda ta hanyar mallaka misali mutum ya sake matarsa sake uku sai kuma ta faɗa cikin bayi sai ya mallake ta ta hanyar bauta to bai halatta ya sadu da ita saboda wannan saki guda uku da ke tsakaninsu wala nikahin balle da wani aure na musamman saboda wanda ya sake matarsa saki uku ya sake sakin gaba daya dama sake a wajen Allah guda uku ne الطلاق مرتان فإنساكم aw tasrihum bi بإحسان to a can gaba kuma sai ya ce fa'in tallaka ha bi ma'ana ba'adal marratai ne falata hillu lahu min ba'adu hata can kai hazaujan gaira saboda haka an samu sake uku kenan a talaku marratani ya zamo sake guda biyu فإنساكم بمعروف أو تصريح بإحسان إذا متن يسكي بيو zai iya ci gaba da rikewa kun ga wannan ya gwada biyun baki ne iyaka ba aw tafrihum bi ihsanin ko kuma a rabu da kyautatawa shine a hada da wani gratuity wanda za a sallame ta da shi kwarai da gaske a rabu cikin mutunci to amma kuma in ya sake sake ta bayan guda biyu din nan kamar yadda aya ta can gaba ta yi bayani domin ci gaba da wannan aya rata ne wani bayani ne da ba wanda za a shiga bayanin kul'i ne da sauransu Ba in ha fala hillu lahu min in ya sake sake ta ba wai ana nufin saki ɗaya ba ne, shi ya sa dole sai an karbi bayani daga wajen malamai masana tafsirin kur'ani domin idan ba karbi bayani da gare su ba ka ɗauki wannan aya ita kaɗai to duk mutumin da ya aure idan ya sake matarsa fahim tallaka ha in ya sake ta saki ɗaya ne ko saki biyu ne ko saki uku fala ta hailu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan gaira? ba ta halatta gare ki har sai ta auri wani mijin daban fahim tallaka ha idan ya sake ta to kaga in kai fassara mai inganci wato mutum ne ya sake matarsa sake uku ba ta halatta gare shi sai ta aure wani mijin daban da ta aure wani mijin daban ta kwana biyu a gidansa ko kuma ta yi watanni a gidansa ko shekaru sai ya sake ta to idan ya sake ta shi mijinta na farko ya sake dawowa kanta babu laifi ne fa in sallaqaha az-zawju ath-thani da an sallaqaha az-zawju al-awwal ثلاث مرات فلا جناح عليهما أن يتراجعا babu laifi gare su su yi komayya tun da kasancewa sai an daura aure da sadaki ke sabo amma in zanna an yi kima hududallah da sharaɗin in suka tabbatar a nan zan ba zato ne kai tsaye ba kamar yadda muka ɗauka sai dai in ka ce idan suka kyautata zaton babu laifi an yi kima hududallah su tsayar da dokokin Allah to babu laifi su yi kome saboda haka kun duba za ga ayoyin kamar sun shiga cikin juna sai da bayani don haka duk wanda ya sake matarsa sake uku to ba ta halatta gare shi ta hanyar mallaka a matsayin baiwa ko ta hanyar aure hatta can tanki hazaujan gaira sai ta auri wani mijin daban kuma ya zauna da ita a matsayin mata sannan idan ya sake ta to shi kenan sai su yi kome da mijin farko bi ma'ana mijin farko yana da dama ya zo ya shiga cikin zaurawa in ta amince ta koma gidansa ba ta amince ba ta sake auren wani mijin daban wannan kenan ina fata an gane anan da mala ya ce wa man sallaka imra'atahu salatan duk wanda ya sake matarsa sake uku sawa'un a cikin kalma guda ce ko kuma kalmomi daban-daban shi yasa ya kawo mana dunkule don ga masabar malikiya duk wanda ya sake gaba ɗaya lokaci guda to saki yayi baya da halin ya yi kome da ita shine zai karin bayani wa talaqu as-salati saki uku fi kalimatin wahidatin a cikin kalma guda ɗaya rak ko tek bidiyatun sakin bidiya ne daman saki aka su kashe biyu akwai sakin sunna akwai sakin bidiya to mai risala ya fara kawo mana sakin bidiya mutum ya sake matarsa wato saki uku a cikin kalma guda wa yalzamuhu in waka. wace yin ya aiwatar saki yayi ga masabar malikiya saki yayi babu kwana saboda haka duk wanda ya kuskure ya ce wa matansa na sake ki saki uku to ta tafi sawa'un dakala biha aw lam yadkhul biha warai da gaske ya sadu da ita ne ko bai sadu da ita ba sun wani lokaci za a yi aure wa mutum bai wahala ba wawa kawai sai ta ya sake ta sake uku shikenan ta tafi shi yasa ni nake son a bar yara za su yi aure su ji jiki ba za su sake ba amma inda ya ka tallafa masa za ka yi aure ne eh to ga ɗaki na ciki da falo da ban ɗaki an gyara ɓaf sai dai zo ya ajiye matar eh za ka yi aure ne eh to ga gudunmawan tura mai guda goma masu tsada ko kuma na ɗauki nauyi zan saya maka akwatuna guda biyu kuma zan haɗa maka da ɗan dubu ɗari biyu a kai za ka yi aure ne eh to kin nan dai bani da kuɗi amma ka yi haƙuri ga rabin miliyan eh to wani ana samun matsala sake ta zai yi amma za ka yi aure ne eh to ka laura da mara. kana da ɗaki ya ce a'a ka fara tara kaya ya ce a'a sadaki fa ya ce a a to wani karambani ne zai saka yaure? inda haka ne wallahi a rinka barin su suna jin jiki wannan zai rage yawan sake-saken da ake yi amma ya kode ya fita daga hayyacinsa aka daura masa auren sati biyu sati uku ya fara yawo da leda na tafale. in ta bata masa rai dawa masallaci zai ya kama la haula ba iyaka zin ya fi sauki saboda haka ni ban yadda da ba da gata ma samarin nan ba ko kana amma idan ya yi ya rike gida wata ɗaya wata biyu ya aka yi ba ni a masallaci wallahi gida ne saboda akwai basu sukan da na ɗauka har yanzu ban gama warware su ba bakin bai to na hala kaya ma ban warware ba sannan gidan haya ko kuma don abin da ya fi daɗi shine mutum ya ce maka gidansa ne ya ce yadda damanan nan ta fuskanto yana fuskantar barazanar sa kawai don ko rufewa ban yi ba ya faɗa maka waɗansu abuwa ka saurare ki da kyau daga ce Allah sarki da ce ina alhaji dan gombe ya yi daman zakan nan da ka fitar kati akwai mai abin nan to ga wannan taimaka musa ba shi dubu ɗari uku ya je rufe sakawai dinsa ya je ya setalin din wancan ya samu dan abin da zai rike dubu saba'in ko tamanin yadda zai gudanar da gidansa ko matan zungulinsa take ba zai sake ta ba don yana kuskura yana sake ta sannan ya zo yana gaisuwa babu gaira babu dalili wata shekara ta zagayo alhaji mai blog ya ce ga zakka zai ce a kara ba shi wannan saboda ya sake matarsa ya za a ya bada wanda ya sake matarsa ya ba za a ba shi zakka ba kuma gidan da suke ba shi tuwo ma ya kamata su yi punishment ɗinsa warai da gaske to da haka za a samu sauki wajen yawan suke-suke a takaice dai ga masabar malikiya duk wanda ya yi saki uku cikin kalma guda to ya yi sakin bidi'a kuma saki ukun ya tabbata amma waɗansu masabobi kamar masaban al'imam ahmad bin hanbal da sauran waɗansu masabobi suna ganin saki guda ɗaya ne saboda hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma wanda yake bayani ya ce a zamanin annabi duk wanda ya sake uku nan take guda ɗaya ke ɗaukawa sai da na umar ya zo ya ce mutane suna yawan sake uku lokaci guda da ce saboda haka duk wanda ya uku za mu tabbatar masa kuma duk wanda ya uku yana tabbatar masa ya sa masabar malikiya suka dauki wannan ya sa an ka duba muwatsa da kuma mudawwana za ga asar wanda suka yi ta kawowa na sahabbai daban-daban mutumin da ya sake matarsa saki bakwai ko kuma saki goma ko saki saba'in ko saki ɗari ko saki dubu to uku za su ɗauka sauran kuma sai a watsar da shi a banza ina fata an gani eh. saboda haka yasa za ga mutane suka sake mata yansu sake uku za su zo suna ta abin nan suna ta kaiwa da komowa ya samu idan mutum ya zo wajen mu ba ma yanke hukunci sai mu tura ka shari'a commission hukuncin da suka yi shikenan ko wajen alkali hukuncin da suka yi shikenan kai ka ja don bai kamata kai sake uku lokaci guda a zuwa ce maka yi shikenan ɗaya ba ne sai gan an kwana biyu kuma zai sake sakewa kwarai da gaske amma in yi uku kama ka masa uku duk zai gigice ya fita hayyacinsa wallahi gobe ba zai sake ba Eh, gobe ba zai sake ba wannan kenan watalaku sunna sakin sunna mubahun shine wanda ya halatta wa huwa an yutalliqaha shine ya sake ta fi tuhurin a tsarkin da lam yaqrabha fihi talqatan a tsarkin da bai kusance ta ba wato saki guda daya thumma sa'anna la yutli'aha talakan hatta tan qadiyal idda sannan ba zai sake dora mata wani saki ba har iddan ta kare to haka ya fassara mana sakin sunna alhali sakin bid'a bangarori guda biyu ne sakin sunna shi yake fara gabatarwa na farko sakin da musulunci ya bada dama a yi shine mutum ya sake matarsa wato ba ta jinin al'ada idan tana jinin al'ada jinin haila ya sake ta sakin bid'a ne amma sake ya tabbata eh ko kwanan nan ma wani ya zo shi ya sake matarsa a shi bai san tana cikin jinin al'ada ba sai daga baya sai ya gane tana cikin jinin al'ada ko yaya na ce yaya kuwa <laughs> eh, yaya kuwa ya a'a ya sake ta ne tana abin laje ban gane ba ya ce a'a karshe sai ya fito ya ce shi ya ji maganganun malamai ne sun ce sakin ya yi ko bai yi ba ai karka yadda ka ba da kai da wuri na ce o oh, malamai suna ta maganganu ya eh, to sai ka je shari'a kwamishin su duba maka ya ce a'a naka muke so ka san wani lokaci hadda dabara sai su dan dauko waya sai su dan gyara ta daga nan suna recording ne na ce a ka je shari'a commission ka je shari'a commission ko ka samu wani alkalin da ka yarda da shi mu ba alkalai ba ne mu masu ba da fatawa ne amma fatawan ma ba dole ba ne kwarai da gaske eh, tun da ba ni kalai ba ne a naka muke so mu ji to ba za ka jinawa ba ba shi kenan ba su wanda ya sake matarsa tana cikin jinin al'ada to zance mafi inganci saki yayi amma yayi bidiya abinda yake so ya mayar da ita kamar yadda abdullahi dan umar yayi aka samu haifinsa yi masa umarni ya mayar da ita idan ta yi tsarki ta sake yin jinin al'ada ta yi tsarki to in ya ga dama yana iya sake ta koya abin nan abinda dai ake nufi matukan ba ta yi uku ba matukan ba ta yi uku ba yana iya dawo da ita kamar yadda za mu gani a gaba shine zai fi sauki mu gani ina fata an gani amma kamata ya bari sai ta yi tsarki idan ta yi tsarki bai taba ta ba bai sadu da ita ba to sai ya sake ta sakin sunna kenan saboda haka sakin sunna ana son mutum ya sake mace lokacin ta yi tsarki bai sadu da ita ba in ya sadu da ita ma matukan ciki bai bayyana ba shi ma sakin bidiya ne in ya mata saki a wannan lokaci kwarai da gaske tun da tsarki ya dauke ya sadu da ita ba san cewa jini zai sake zuwa ne ko ba zai sake zuwa ba amma in tana da ciki ka sake ta daman kowa ya riga ya sani automatically tana ajiye abin da ke cikin cikinta ta riga ta kubuta kafin ta ajiye kana iya mayar da ita matukan sakin bai kai uku ba amma in uku ne ai ba yadda za ka yi ka mayar ita ina fata an gane saboda haka sakin bidi'a a sake mace tana al'ada sakin bidi'a a sake mace ta yi tsarki daga al'ada an sadu da ita sakin bidi'a a sake mace sake uku a lokaci guda cikin kalma guda ko lokaci guda ko da ka ce mata antipolis, antipolis, antipolis. na sake ki na sake ki na sake ki sai ka ce wani tabebe da na sake ki sake uku kaga lokaci guda wannan kalma guda wannan kuma a lokaci guda amma kuma kalmomi daban-daban ko kuma ya kasance ka sake ta da aka zo aka sake abin da kace na sake sake ki aka zo aka sake tundura ka eh sai ka ce mai jinnun kaikayi kace na sake sake ki kina abinda malai ke cewa wannan bidiyo ke amma na sunna kai guda daya lokacin ta yi tsarki suka ce to na sake ki sake daya saboda za ka sauwake mata idan jini ya zo mata Ɗaya kenan nan idan jini ya sake zuwa biyu kenan in jini ya sake zuwa na uku uku kenan sai dai kuma a lokacin baka yi saka mai yadda ita ba kwarai da gaske ina fata an gane duk waɗannan bayanai na saki din nan da muke yi karkashin ya ayyuhan nabiyyu iza tallaktumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul idda wa taqullaha rabbakum idza tallaqatumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna shine bisa tsari kenan a sake ta bisa tsari kuma idan kayi mata saki mai kyau sake ɗaya ko sake biyu to sai ka bata a cikin ɗakinta shine Allah ta'ala ya ce kar ku fitar da su la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an yatina bi faqihatin mubayyinah gaba da haka in ka mata sake uku to wannan ba lalle ta zauna ba domin saki ɗaya ko saki biyu za a bata ɗaki ta yi idda la Allah su ba da zalika amra shi yasa ma aka ce ya halatta ta ringa yin adonta warai da gaske za ta ke ta saki ɗaya kenan sai ta cancara adonta ta coka kwalinta a goshi ta zo ta zauna a ƙofan ɗakinta kana shigowa da leda menene aka shigo mana da ki naman kaza ne ko tsire ne don saboda yau mu ba za mu ci tuwo ba tsire za mu ci ko naman kaza kai ta yin makaran gwadi saboda kama yadda ita la'allallah a yuk ba da zalika amra dama an haka ake so saboda sakidin ba a son sa amma hadisin da yake ce abgadul halali ilallahi a talas hadisi bai inganta ba amma yan kaga an yi saki to abu ya ɓaci amma ba yi laifi ba amma haka kawai ba a son mai saki ina fata an gane Sau da yake masabar malikiya muke bayani a kai da ce wata laƙo ce sakin sunna mubahun ya halatta shine wanda ya halatta wa huwa an shi ne ya sake ta fi tsohurin cikin tsarki lam ya karaba wanda bai kusance ta ba salƙatan wahidatan abinda yake nufi kenan saki guda mala ثم لا sa'an nan ba zai bi ta da talakan wani saki ba hatta tankadiyar idda hatta kare idda wato ta kama hanya ta tafi gidansu walahu rajatu fillati tahidu sai dai yana da yancin ya mayar da matan da suke haila wannan zai mana maganan kome kenan malam tadkhul fil haidati salisa matukan bata cika bata shiga haila ta uku ba fil hurrati ga ya aw saniya ko haila ta biyu fil amati da ainihin baiwa saboda haka matan da take idda idan ta yi hailan farko to ɗaya kenan ta yi haila na biyu an samu biyu kenan kun san dama ai haila ba ta zuwa sai an yi tsarki to ka sake ta daman cikin tsarki tana haila ta yi ɗaya sannan ta shiga tsarki tana haila na biyu ta yi biyu sannan ta shiga tsarki kun ga na uku kenan tana haila ki kenan ta sa maka murfin kofa ne abinda malai ke magana na'am kuma musulunci ya riga ya bada dama a talaku marrata ne fa in sakun بمعروف أو تصريح بإحسان وإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو صرحوهن بمعروف saboda haka an baka dama yi kome kuma komen yana da kyau idan mutum zai mayar da matansa ba a tare shi kamar yadda aka ce karko tsare su matukan za su yi kome da matayensu matukan sun daidaita don wani lokaci Waliyu zai zo ransa a bace shi yasa duk sakin da aka yi da wulakanci yana da kyau a samu shaidu tun farko wulakancin bai halatta ba ba yadda za a yi ka sake matanka kana ɗebo kayanta kana watsarwa a waje ba daidai ba ne ko kana faɗa mata baƙaƙen maganganu don na ga rubuce-rubucen da wasu malamai suka yi duk mutumin da yake baƙaƙen maganganu wa matarsa shegiya yar iska yar talaka matsiyaciya ubanki matsiyaci uwarki kaza ya halatta ta kai karanta a raba musu aure saboda wannan saboda ba daidai ba ne Allah ya ce wa ashiru hunna bil ma'ruf mata ba yadda ka san kwalba yadda ka san tangaran ba haka ake rike su ya ake rike tangaran kai ka san tangaran ko ko kai ka san tangaran eh ka gani wannan na abin nan din da ake yin sa mai saurin fashewa wannan zuwa hausa suna ce fadi ka mutu mun tashi mun samu gara fadi ka mutu ake yi ƴaƴan manya ado ne kawai yana faduwa zai dare to su mata haka ake rike su yadda za ka rike fadi ka mutu haka za ka rike su yadda za ka rike kayan kwalabe haka za ka rike su kwarai da gaske wato lallabawa ake yi lallaba su ake kwarai a tun da kai ne aka barka da abin nan din saki a hannunka aka ce hikiman ma da yake namiji aka bar masa sake a hannunsa saboda bai cika tundura ba amma banda mutanen yanzu domin da malaman fiqh sun bayyana manya-manyan da za su yi rubutu a yanzu rubutun abin da aka rubuta a da za su canza warai da gaske wallahi da mata ne aka ba su igiyan saki wato ana saki miliyan ma za su yi in yaso daga baya su fashe da kuka amma kai za a ci kwalanka a jijjiga ka bayan an jijjiga ka a jefar da kai a ce mabiyaci ka ba ni takarda sai ka ce ba zan bayar ba duk an maka waɗannan za ka ce ba za ka bayar ba a kwarai da gaske don namiji yana iya duba waɗansu abubuwa wallahi wani lokaci mace saboda yadda guda ɗaya ko saboda tsanta guda ɗaya ko saboda iyayenta duk wulaƙancin da ta yi sai ka ki sake ta saboda kana tuna wannan bayan kuma ta lafa sai ta zo ta fashe da kuka tana ta baka hakuri to su suna da wannan to shi yasa aka ce an danka sakin ka kab guda uku a hannunka amma an kaga dama kana iya bata zama yayi zama mai yiwa ta maka dambu lafiyayye har da hanta a ciki da ruwan sanyi ko ruwan zobo mai sanyi an kawo maka kaɗi bidan da hanta ga wake ga gyada ga man gyada ka ɗora wannan ruwan kwalba guda ko kofi guda wadda sai yanzu haji ya yi yanzu ke ce da gidan ma gaba daya ni matsayi na ma na baki sakin ma duka dun na baki komi na baki ya ya halatta mutum ya bada matansa saki gaba da ta saki shi kenan ya kwarai da gaske ashe ka gane don muryata tana kokarin cakewa kun san dalili yau a ningina wuni in ban da goro ba abin da ci, ya sa dole muryata ta shaki marai da gaske a ningina na wuni in ban da goro ba abin da ci. na'am fa in kanat mimman lam tahid to matan da take jinin al'ada kun san dole za ta yi idda wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna mai Allah yake salasa qurun to salasa din yana nufin haila amma in aka ce salasata to yana nufin tsarki saboda al'adad wal ma'dud akwai sabani a tsakaninsu to amma anyway mu dauka haila guda uku saboda haka in ta yi daya ba ta tsere maka ba in ta yi na biyu ba ta tsere maka ba amma tana na uku ta tsere maka lokacin da ka sake mace sakin da yake ana kome ta yi jini na farko za ka yi dawo da ita na biyu ma za ka yi dawo da ita amma tana yin na uku to ta kubuce maka to amma in ba ta haila fa eh Au min man kad ya isa ko wanda ta ɗebe tsammani mila mahidi saboda haila kamar yarinya karama ba ta haila za a samu wata matan ma automatically ba ta yin jinin al'ada ko kuma wanda ta yi ta yi ta yi har ya ɗauke mata ya wuce to tallaka ha mata sha'a sai ya sake ta duk lokacin da ya ga dama tunda Allah ya riga faɗa wallahi ya isna min al-mahidi min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna me aka ce watanni uku kacal yasa duk lokacin da ka ga dama kana iya sake ta tana wata uku yana karewa magana ta kare in ka sake ta a ranar sha biyar ga wata to ba zai yi ta yi lissafi daga farkon wata ba sha biyar watan gaba wata daya na gaba na gaba shi kenan ta riga ta kubuce ta gama iddanta wa kazalika alhamilu haka kuma musulunci ya baka dama mai ciki ita ma duk lokacin da ka ga dama kana iya sake ta wato rataja ulhamilu ma lam tada sai dai ita ana iya kome da ita matukan bata haihu ba tana haihuwa ta riga ta tsallake maka haka qur'ani ya ambata wal mautaddatu bi shuhuri duk wanda take idda da watanni ita ce wanda bata haila kwata-kwata malamtan kadil idda matukan iddan ne bai kare ba watanni uku din nan matukan watanni uku bai kare ba to ya halatta a mai da ita eh to ni ban san me yasa waɗansu ina jin ko malamai ne ko yayi ne kawai wani malami ya ce wai wata uku kawai za ta yi da wanda take haila da wanda ba ta haila kiya wajensa wata uku ne ok akwai matan da kowane wata za ta yi haila sau daya in ya tabbata haka ne to wata uku ne amma da bai kamata a faɗi haka ba tun da ba da watanni ake lissafi ba in kaji an kawo lissafin watanni to fa mace ba ta jinin al'ada saboda yaranta ko saboda tsufa ko saboda lalura rashin lafiya ko haka Allah ya yi ta tun watan za ka samu ba ta jinin al'ada kuma ba ta da problem haka Allah ya yi ta sai dai wanda ba ta jinin al'ada kwata-kwata ana kyauta zaton ba za ta haihu ba warai da gaske ana kyauta ta zaton ba za ta haihu ba don abinda tsari ya gwada kenan natural abu abinda ya gwada kenan saboda haka duk lokacin da ka sake ta to daga lokacin za ta kama lissafi da watanni amma macen da take al'ada a ce wata uku ne to in ya kasance a cikin wata biyu tana al'ada sau ɗaya fa eh kuma za ka samu wata ita kuma a cikin wata ɗaya tana al'ada sau biyu ba a cika samun masu uku ba amma za ka samu a sha biyar ɗin farko za ta yi al'ada sha biyar ɗin ƙarshe za ta yi al'ada a wata guda to kaga wannan ita idan ta yi wata ɗaya da rabi ta gama ko ba ka bane to yana da kyau da Allah rinka fahimtar karatu musamman ma limaman kauye musamman limaman kauye Allah ya taimake mu eh mu ma duk da kauyukan muka shigo birane amma dai a rinka nazari yawa a rinka nazari kwarai da gaske na'am al hiyar al alakara din nan sarki ne kun ga mai risala ya kawo mana wata magana wato a cikin sabanin malamai ne shi sai ya karkata ya ce ga inda ya karkata kawai wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna mai Allah yake eh salasa kuru'in, to in ka ce salasa kuru'in to salasa wato huyya haila kenan haila zai kasance hailan za ta zauna kwana abin nan eh ko hiyar amma idan ka ce salasata ƙuru'in to salasata zai zama a taharin kenan ina ba ta gani to mu su masabar malikiya sun ɗauka cewa ƙuru'in nan ƙar'i ɗin nan tsarki ne saboda haka wal biya an fusa, hinna salasata ƙuru'in ne salasata a taharin kenan ina ba ta gani to shi yasa ya kawo mana wannan ba mu cika faɗaɗa wannan ba wannan ya shafi malamai ne masu nazari kyakkyawa wanda za su yi nazari kwarai da gaske wa yunha an yutallika fil haidi lalle an yi hani mutum ya sake matarsa tana cikin haila wannan sakin bid'a ne kamar yadda na yi bayani annabi ya hana fa in tallaka amma in ya sake lazima hu saki yi. wayu Jibaru ala raja'a sai dai za a tilasta ki uban sai tilasta ki sai ya mayar da ita malam tankadil idda Matukan bata warware idda wato bata kare idda ba in kuma ta kare idda kun ga babu hali a mayar da ita eh to shi yasa ma ake ce in zaka yi saki yana da kyau in dai akwai iyayen ka karka yi saki sai ka nemi shawarin su sai dai ka raina su kenan eh musamman ma uba musamman ma uba don uba shi bai cika cewa ka matar matarka ba in ka ce za ka sake ta ce me ya faru in ka yi bayani zai ce ka yi musamman ba mai surutu ba ne in ka sake dawowa ni fa zan sake ta me ya faru ai kaza da kaza da kaza ne kai hakuri dai in ka zo ka matsa sai ce kai uwar ka ma hakuri ne ta yi kwarai da gaske don wani za ka samu wallahi uwarsa ba domin hakuri ba da ma ba a kai har a haife shi ba to in ka je ka matsa wani uban zai fala maka zai ce wallahi uwar ka ma hakuri na yi saboda karka zubar mun da mutunci kai hakuri to amma ita inda ya hatta ɗora karan tsana to za ta maka umarni ka sake shine malamai suka ce inda ba ta da laifi musamman ma akwai ɗaya to bai halatta ka saurari uwan ka sake ba saboda matsalan da za a jefa yaya a ciki saboda matsalan da za a jefa yaya ciki kowa ya sani idan mace tana da yaya ka sake ta a gidan yayanta sai dai abin nan wallahi ko mita ka tsantsanka akwai tsiyan da za a iya yin musu kai ba za ka sani ba sai kana kwance a gado mai faɗi kana ta jujjuya wanka ka sani ba ya'yan wanda ka sake ta suna kwana a kicin ko a ɗakin kaji saboda mai yiwa ma baka ba su fiska ma yadda za a abin nan ba za ka saurare su ba ko yadda za su faɗa maka complain ba ya sa gara ka basu idan uwarsu ce ta casa su Allah zai tambaye ta kai ka yi haƙuri sai idan abin ya kai inna na ha wallati lam yadkhul biha wanda bai sadu da ita ba bai yi dukuli da ita ba yutalliquha matasha a sai ya sake ta duk lokacin da ya ga dama sakin wawa kenan kwarai da gaske sakin wawa an daura maka aure matan bata tare ba suke nan ya kai zuciya ni na sake ta ni na sake ta wannan baya da hankali kwarai da gaske amma in ya ji jiki ba ba zai sake ba in ya ji jiki ba zai sake ba ko an ce ko za ka sake zai ce kai baka da hankali <laughs> kai ne ba zai ce baka da hankali kwarai da gaske yasa yana daɗa jaddadawa a basu su ji jiki eh, ba na goyon bayan auren gata ko wani ya ji haushi ne in ji malam mai tauhidi ba na'am walwahida tutubinuha sai dai fa duk matan da aka daura muku aure baka yi dukuli da ita ba an baka dama ka sake ta koyaushe amma in ka sake ta saki da ta yi nisa saboda ta wani bangare saki akwai alba'in akwai wanda yake nesa akwai arrajayi wanda yake iya kome shi shine wanda muka yi bayani za iya kome alba'in ya kasu kashi biyu akwai alba'in bainuna ko albainuna a tsubura walbainuna alkubura dun mutumin da ya sake matarsa tana cikin idda bai mayar da ita ba har ta kammala idda to ta riga ta yi nisa gare shi ce ya mayar da ita rana tsaka faufau ba zai taba yiwuwa ba ya shiga cikin zaurawa ya kai mata sabon sadaki a sake sabon daura aure to wannan ana kiransa yayi nisa amma kuma nisan wato ba hanna haka ba bai nuna alkubura shine mutumin da ya sake matarsa sake uku saboda haka duk mutumin da aka daura masa aure da mace bai yi dukuli da ita ba bai sadu da ita ba yace ya sake ta to yace ya mayar da ita ba zai yi ba sai an sake sabon aure kwarai da gaske shine abinda malai yake fada wal wahidatu guda daya sake guda daya tubinu ha tana nisan da ita sai an sake sabon aure da sabon sadaki wa salatu guda uku kuma tu ha illa ba da zaujin. saboda haka in ka sake ta sake uku kun ga ya gina mana bisa fahimtar cewa duk wanda ya saki matansa sake uku lokaci guda to fala tahillu lahu hatta tankiha zaujan gaira. wa man qala li zawjatihi duk wanda ya ce wa matansa anti talikun fa hiya wahidatun ce ke sake kiyace to saki daya ne kuma abinda ake so kenan saki ɗaya ne hatta wuya ko yan wuya aksara min zali sai dai idan ya yi niyyar fiye da haka na sake ta sai wani yayanta ya ce a ka sake ta ni ban gane ka sake ta ba me kake nufi to shi yana ganin wai an raina shi an bata masa rai me kake nufi ya ce ni sake hukuma nake nufi to ga masabar malikiya uku ɗin zawa buga suka ko ubansa ya zo babu canji kwarai da gaske kun san waɗansu zaka suke wai shi ya baci bari ya ƙara bari ya sake ƙara nauyi ne wa kansa rikici ne wa kansa to sai mala ya shigo mana da wata magana kuma daban ya ce walkul'u salkatun wato kul'i saki ne eh, sai dai ana akwai ba'ina tunkari saboda haka muka haddace والخلع طلقة بائنة لا رجعة فيها kule saki ne ba'ini babu komai ciki to koda ba kawo ba'inatun mai nisa din ba eh tunda yace la raja'ata fiha babu komai a ciki wa illam yusammi talakan koda ko ba ambaci saki ba don akwai wanda suke ganin kul'u faski ne idza a'tathu shay'an to ga kul'i nan za yi bayani Eh, idza a'tatu an idan ta baki wani abu fakala a bihi min nafsihi sai ya cire ta da wannan abin daga karan kansa shine kamar yadda Allah ya ce juna junaha alaihi ma fi bihi babu laifi gare su cikin abin da ta fanshi kanta da shi kamar misalin malamai malaman fikihu suna bayani alkalai kenan sun eh, da mafiya yawan alkalai malaman fikihu ne musamman na da suna ce matan da take musguna wa mijinta da bakaken maganganu iri daban-daban da faɗa masa miyagun maganganu kaga ba daidai ba ne haramun ne sai ta zo ta ce ka sake ni in ka isa ɗan halal ka sake ni in kai ba matsiyaci ne. ka sake ni idan kai ba shege ba ne suna fada ko ba su fada eh, ba mamaki wani an taba fada masa amma dai labarai da abubuwan da suke faruwa sun tabbatar da haka sai kace ba zan sake ki ba sai kin bani wani abu domin saboda yin mace tana cutar da kai to ka yadda ka mata saki ta tafiya haka ka ba ta naira dubu ɗari an yi aure ka saya mata kayayyaki na dubu ɗari biyu ka gyara ɗaki na naira dubu ɗari ka ya taki dubu ɗari hudu kenan to kuma kun shekara hudu da ita eh, babu wani canji kuma ta takura maka domin ka sake ta to yanzu idan za ka yi aure kana bukatar naira dubu ɗari takwas sannan da ɗan wani abin da za ka sa a aljihunka ko da su ne sai ka ce to in kina son sake ki kawo miliyan daya kenan sai ta je ta tattaro miliyan daya tana tattaro miliyan daya sai ta zo ta ce maka ga miliyan daya ka karba miliyan guda to ba sai ka ce ka sake ba ta saku bayan ka karba da ka je ka ajiye kudin nan sai wani tunani ya zo ma ka ce ka fasa sai ka dawo ka wurga mata miliyan daya ka ce na fasa to bai fasu ba abin da ya kamata shine ka lallabe ta waliyanta su sake daura muku aure idan ta yadda to ka kashe mata dubu ɗari ka karbi naira miliyan ɗaya a kul'i sannan kuma sai ka zo kai riba ka zo kana ba ta hakuri to ita nawa za ta karba wajen ka ina ba ta an gane eh Allah kyauta na'am to wannan ya mana bayanin kul'i yadda ake kul'i kenan to amma in ya kasance mijin shi yake cutar da matan fa wanda aka ce to alkali shine zai yi sake ba tare da ko an ce ko ya ce mata ta kawo wani abu yana wulakanta ta tana neman saki ya ce ki bani wani abu to mata sun gane wannan wajen alkali adili za su kai kara ba wajen azalumin alkali ba saboda duk mutumin da yake ya hana ciyar da matansa baya bata abinci ko yana mata ashar uwaki ubaki to alkali kan wannan zai tabbatar da saki ko ya gyara ko ya saki kuma sakin da alkali ya yi baka yi saka ce ka dawo ba sai an sake dawowa gaban alkali a yi yarjejeniya Allah ya kawo to bai kamata ma a dinga kai wannan mazayi ba ina ganin ba mutum sha-sha-sha ne ba da tarbiya ba ai bai kamata ya rinka gunduma manya-manyan ashar yana ashar ma iyalinsa ba kamar yadda ita ma haramun ne bai halarta bai dace a ce tana yin wannan bayan tana yin wannan ita ma ba ta da tarbiya babu tarbiya ko kaɗan kuma sakaci ne babba a ce kana tare da matanka ba za ka ciyar da ita ba don ba za ka ciyar da ita ba wannan haƙƙin kana son sai an je lahira kenan a tambaye ka kai ka yadda da wannan amma babu laifi ka zo ka ce mata to ga naira dubu biyar da Allah ke haƙuri abinda na samu kenan naira dubu biyar ke haƙuri abinda na samu kenan amma an hange ka a wajen mai tsire da mai kayi da indomi to ƙarya kake yi kuma maganinka Allah ya kamata a gani wannan don akwai wanda suke yin haka Na. wa man qala li zawjatihi duk wanda yace wa matansa anti taliqun albata yace ke din nan sakekkiya ce kwata kwata fahiya Salatu salatun sake uku ne da kalabiha aw lam yadkhul biha ta tare ne sakin wawa kenan ko bata tare ba to ko da yake wannan ma akwai sabani a kai akwai malaman da suke ganin cewa in ya ce na sake ta kwata-kwata to a tambaye shi in ya ce uku ne uku ne in ya ce ɗaya ne ɗaya ne ya eh, kwarai da gaske wa in kala idan kuma ya ce wa matansa bariya ke din nan ya ce aukaliya ko ke din nan ya ce Au haramu ko kin haramta gare ni au habluke ala garibiki ko igiyan aurenki yana wuyanki fa hiya salatun ga masabar malikiya duk waɗannan sake uku ne fillati da kalabiha ga wanda ta tare wa yunawwa fillati lam yadkhul biha sai a sake yayin niyya ya fada cikin wanda bai dukuli da ita ba domin saboda kalmomin abinda suke gwadawa wato suna gwada kalmomin sake ne yasa masu ilimin zamani suna cewa akwai saki farihi akwai saki mai kinaya kamar yadda akwai sakin da zai tabbata yanzu yanzu akwai wanda ake rata ya sha bisa wani abu ina ganin haka ya yi sa sarihi shine na saki da kinaya shine ka ce to duk igiyoyin yana kafaɗanki. duk igiyoyin na watsar to sai a tambaye ka wasu igiyoyi na aure duka eh, kawazar eh, ka sake eh, shi kenan ko duk igiyoyin a a daya shi kenan sake daya kenan saboda kinaya sai an nemi bayani saboda kar a shiga rudani amma na sake ki kina da sake daya a kanki sai kuma kace yana nufin sakin igiya to ta ina aka daure ta ko sakin kwali kai kake daura mata kwali ne ina fata an gane do akwai in ka zo kai sarihi baya da za ka yi kai kwana amma in kai kinaya kana iya yin kwana ga Allah ja daga nan wofantacciya ai wofantacciya babu yigen aure kenan tsakaninmu ba haka nake nufi ba kirki jawo mun fitina to ina gani saboda su da larabci za ka iya cewa mace anti bariya anti khaliya anti alayya haramu au haɓuluki ala garibin waɗannan kalmomi wanda mu da hausa sai an fassara kuma sai an nemi bayani walmutallaka to ƙablal bina'i sai dai matan da aka sake ta kafin a sadu da ita laha nisfu sadaki tana da rabin sadaki sakin wawa kenan illa an yafuwa an illa an tafuwa anhu sai dai idan ita ta yafe in kana sayyiban idan bazaura ce domin bazaura tana da wayo in ta ce ta yafe shikenan wa in kana bikiran idan kuma budurwa ce fazalika ila abiha to babanta ne zai yi ko kuma waliyinta amma ga masabar malikiya kamar yadda aka ce shine biyadihi uqdatun nikah suka ce ne abuha domin shine mataki na farko saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya ambata a cikin alkur'ani cewa idan kun sake matayen kuma lam tamassuhunna hunna, wakar faratun lahunna farida fa nisfu ma faradtu illa an yafuna aw yafu alladhi bi yadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa saboda haka an daura maka aure da mace ka ba da sadaki naira dubu ɗari sai wani abu ya zo ya gidda sai ka ce ka sake ta idan ka ce ka sake ta to ta ci dubu hamsin saura dubu hamsin maganan kaya kuma duk abin da aka ya kawo maka ya dawo maka da kayanka amma sai dai wasu malamai sun ce kaya kyauta ka bata mai yiwa waɗansu ma har ka bata kudin ɗinki ta ɗinka to shi kenan kaya ya bi ruwa sadaki kuma ta ci dubu hamsin saura dubu hamsin dubu hamsin din nan in ta ce a ana yafe shi kenan mun ta ce ta yafe shi kenan ko kuma babanta ya ce ya yafe ko waliyinta ya ce ya yafe shi kenan to amma sai dai kuma ayan da ta ce wa an aka rabu littakawa to shi tun tunda ka rabu da ita ka mata kaya ma ka bar mata kaya ta ci rabin sadaki dubu hamsin to ka haƙura da hamsin din mana sai ka ce ne sadakin ma na bar miki a a za a dawo maka da shi na bar mata ka ce baba na bar mata kuma kun hadu da shi a hanya ka kauce ka ba shi hanya girmamawa kenan duk da kasancewa matan ba ta tare ba eh, amma banda don yukan yanzu Allah kyauta eh. wa kazalika sayyidu fi amatihi haka ma shugaba a ainihin bawa abin nan baiwarsa amatihi ni nan ya sa amanihi amanihi ne ko eh haka ya amatihi yake nufi wa man tallaka duk wanda ya sake matarsa suna zaman zama sai ya sake ta sake da ya sai ta gama idda bayan ta gama idda bai mayar da ita ba ta zo kwashe kayanta ana kuka saboda rabuwa bayan bagi lahu an yi matiya to yana da kyau ya ba ta garatuti bayan ya sake ta kuma ya hada mata da garatuti wala yujbaru sai dai ba za a tilasta shi ba eh, ba za a tilasta shi ba amma ya ba bata garatuti saboda Allah ya ce la ha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tabridu lahunna farida wa matti'uhunna alal musi qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf fi haqqan 'ala al kyautatawa su za su yi haka walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf fi haqqan 'ala al aya ta ce 'ala al aya ta ce 'ala al abunna wallati lam yadkul biha wa qad farada laha fala mut'ata wala lil muqtaliya amma duk wanda bai kuli da ita ba wa karfara da laha ya yanke mata sadaki tun da a can baya mun ce ta ce rabi to fala ata laha babu mut'a gare ta wala lil muqtaliya sai dai ayan cikin suratul ahzab ita kuma me tace ya ayyuhal ladina amanu idza talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna wa qad faradtu lahunna farida ya يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن ولم تقردوا لهن فريدا فمتئوهن in ba ku yanka musu sadaki ba to ku ba su garatuti in kun yanka musu sadaki to suna da rabi suratul bakara ina fata an gani eh, an ta an ba da labarin wata mata mijinta ya zo ya sake ta ita ba ta taba tsammanin zai sake ta ba sai ya sake ta bayan ta gama idda aka zo za a rabu sai aka ce to yana da kyau ka ba ta garatu ce kai mata wani alheri babba wanda ba za ta manta ba gudan bakin matan sai ta ce saboda me ya ka ce ya Allah tabaraka ta'ala ya ce wa mace uhunna alal musi qadaruhu wa alal muqtiri mata an bil ma'arufi haƙƙan alal ne kuma ɗaya ayan ta ce haƙƙan alal muttaqina ta ce to in dai har Allah tabaraka ta'ala ya faɗi wannan to ita ba ta bukata ba ta bukata ma ya ta aka ce saboda me ta ce shi bai fada cikin wannan aya ba bai fada cikin wancan aya ba sai kowa sun koyar da kansa wato magana ta yi cikin hikima hakan alal ne na masu kyautatawa su za su yi haka can kuma hakan alal muttaki ne masu tsoron Allah su za su yi haka sai ta ce to bai kama da wannan aya ba bai kama da wannan aya ba saboda haka ba ta bukata sai kowa ya sun koyar da kai kun san matar mutum ita ce za ta faɗi tsiyansa ita za ta faɗi kirkinsa sun wani za a gaike a masallaci da risala a hannunsa yana ce mm, mm, mm. Allah yi to a nan masabar malikiya wannan gratutin da ake bayarwa domin kyautatawa ne saboda haka ka saki matarka matarka ta kammala idda a gidanka ta zo za ta tafi ana tattara kayanta eh, to gobe za ki tattara kaya ko eh, to da Allah a yi haƙuri in an je gida iyaye a ba su haƙuri a yi haƙuri idan wanda in ka bata kudi ne za ta karba sai ka bata ko kuma ka ce ki bani akawun ɗinki kenan kai kuma sai ka kirkiro tafiya babu gaira babu dalili tunda za a kashe kaya ba a gaban ka ba in ka fita kawai sai ta ji alat ya shiga sai ka dubi daidai matsayin ta ka tura mata kamar dubu ɗari uku rot wani kuma shi zai bari ne tun a lokacin ana ta kuka ana abin nan ya ba ta kyauta ba za ta karba ba sai ya bari sai ya ji labarin za ta yi aure sai ya haɗo kaya goma na arziki sai ya kawo sai ya samu wani wawan yayanta sai ya baki ya kawo a ah, tuwaye saboda yin yayin yana da hankali ya yi ba zai karba ba ko ba ka bane wannan din nan fa mati'uhunna wa mati'uhunna abinda yake nufi shine mutuwa shine gratuity ina jin ala ma'aikata ma daga nan suka samu gratuity wato a sallame mutum da 'yan kudadensa saboda kadaransa ya ɓaci mun kun san wanda ya saba yana zuwa wajen aiki shekara talatin da biyar wani fangan masa ritaya rakin lafiya ne yake kama shi to amma an maka ritaya bayan an maka ritaya yau ka gama aikinka gaba ɗaya yau nawa ga wata talatin da ɗaya gobe ɗaya ga wata eh eh na sama kenan gobe ɗaya ga wata na turawa gregorian calendar ritayanka zai fara kana tsammanin za ka samu fansho a ƙarshen wata to a gobe da aka baka takardar ritayanka shi kenan sai a haɗa ka naira miliyan biyar sai a baka kuma kai karka manta yana da kyau ka je ƙauyenku kaɗan ba su wani abu dun ba zama za ka yi ba in ba ka saba rike wannan kudi ba za ka rikice Yaya kwarai da gaske ana baka naira miliyan biyar kaga sai ka dauki miliyan ɗaya sai ka je dangin iya da na baba ka je ka waba musu kai ta mana addu'a wallahi da ana yi wa ma'aikata haka wani ma fansho ɗinsa ma ba zai saurara ba don an tsallake babaki ba wallahi ba abin da ya dame shi a dunkula 5 miliyan naira a dauka ba shi eh to da yake ka ji dadin wannan bayan to in ka saki matar ka ma sai ka ba ta pension 5 million eh wanda yake da hali zai iya haka na'am wa in mata an lam yafrid biha mutumin da ya mutu angon da ya mutu ga matan da bai yanke mata sadaki ba walam yabni biha kuma bai sadu da ita ba bata tare ba fala hal mirasu wala sadaka laha tana da gado amma ba ta da sadaki tunda ba yanka ba kwata-kwata to babu magana in an yanka tana da rabi sai dai an yafe rabin ko ba ka ba ne to ba yanka ba shi kenan me yasa za a ba ta gado ko bai sadu da ita ba saboda aure saboda aure a dalilin aure ta ce gado dole a ba ta gado amma tun da bai yanka sadaki ba shi kenan ta sha tun da bai sadu da ita ba amma ya sadu da ita bai yanka mata sadaki ba sai kuma ya rasu to tana da gado kuma tana da sadaki ma ki za fara bata sai a duba ga kawanta nawa aka bata naira dubu ɗari ko miliyan daya sai a cire sai a bata domin bashi ne yana kansa sannan kuma an zo rabon gado tana ciki walau dakala biha kana laha sadaqul misl shine yake idan yayi dukuli da ita to tana da sadakin kawayenta in lam takun radiyat bi shay'in ma'lumin musamman ma aka ta wani abu ta ce ita bata yadda ba ta ce sai an ba ta sadakinta a dunkule duk da ya mutu to a ba bata sadakinta a dunkule tun da ya satu da ita ina fata an gani sannan kuma maganan gado tana ciki wa turaddu al-mar'atu min al-jununi wal-juzami wal-barasi wa da'il farq mace in tana da matsaloli guda biyar din nan aka daura aure to ana iya mayar da ita in an ba da sadaki ma kana iya shikenan in akwai wani abu ta ci sadaki kuma babanta shi zai biya ko ta shi zai biya saboda haka an zo daura aure sai aka ce aka rama kallahu ko ya alhaji, kai ne zaka bada auren sai ka bada aure daga baya sai aka gane tana da ɗaya daga cikin waɗannan matsaloli guda biyar to shikenan shi ango zai zo sai ya zo ya tuhume ka ya tare ka shagonka ko a wajen aikinka ko wajen sana'anka ko a masallacinka ya ce to a wurin don fa akwai matsala ku dawo mun da sadaki na saboda tana ɗaya daga cikin cututtuka tana da ɗaya daga cikin cututtukan nan guda biyar waɗanne ne waɗannan cututtuka shine darasinmu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh